ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ubangijinmu ka sanya mu masu miƙa wuya ga lamarinka masu ƙanƙan da kai gare ka ba ma haɗa wani da kai a cikin ibada ka sanya daga cikin zurriyarmu a samu wata al'umma mai miƙa wuya gare ka ka sanar da mu yadda ake bauta maka ka yafe mana zunubanmu da gazawarmu wajen yi maka da'a hakika kai mai yawan karɓar tuba ne ga wanda ya tuba daga cikin bayanka mai jin kansu ne